Shin kwangila na iya bambanta bisa ga bukatun da bangarorin suka bayyana? Kwantarage iri-iri ke akwai dangance da bukatar da ke tsakanin bangarorin kan alkawula daban-daban da doka ta tanada, inda bangarorin ke zayyana irin kwantaragen da ke daidai da bukatar da suke jira wannan kwantaragen duk da haka suna kan kasancewa bisa yanayin inganci menene sharuɗan ingancin kwangilar Ayar doka ta dubu da ɗari takwas na kundin shari'a na horar hula ke bayyana wa'annan yanayin daban-daban. Yanayi na farko shine yarda cewa da kowane ɓangare ya waje ba a kansa cikin sanin dalilin ya ba da yarda shi domin ya sa hannu da kwantaragen wanda ake cema ba da yarda kinan ba da yardar kar ta kawo cikas ga yardar da bangaren ya bayar wannan shine yanayin farko na biyu akwai abin da ake cema aunin karfin inganta kwantaragen. me ake nufi da iya zama dan kwangila haka na nunar da kana da iyawa bisa gaskiyar shari'a na sa hannu kan kwantaragen. wannan lamari bayar dangantaka kan yara ƙanana ko wa'anda doka ta ma hannun layi wa'annan su ba su da wannan iyawar sa hannu kan kwantarage kenan sai an mutum na da inshaurar yin kwantarage na uku shine abu mai tabbas cewa da kwantaragen na kan abu na hakika kan abun da kwantaragen ya shimfiɗa na ƙarshe shine mafarin wato dalilin da ya sa ɓangarorin suka alkawanta girkin kwantaragen nasu wannan mafarin ya kamata ya zan lasisi tsabtatacce. A wani hali za a iya cewa kwangilar bata ta halatta ba. Doka na cewa kwantarage na iya zama maras kyau idan mafarin na kawo cikas ga doka ko kaucewa tarbiyya misali duk abin da doka ta yi hani a kan shi cikin kasuwanci bai kamata ba ya zan dalilin girkin kwantaragi kenan dalilin ya waje ba ya zan nagai don kwantaragen ya zama ingantacce yanayin nan hudu suke nagarta kwantaragi kan ayar doka mai lamba dubu da ɗari takwas na kundin shari'ar farar hula. Sidi Kalangu.